radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي راديو في او اتش kamu a cikin shirin sana rana na yau alhamis Muhammad Amin Ibrahim kyau ke muku sallama kuma zai kanci da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda ta yi ra'ayin fassara kuma zai karanto. bayan nan sai mu ka muku shirin nan na wato buleka iran bayan sa sai mu tike shirin namu da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu ware za su jaɗin shirin amma kafin nan ga abdullahi salu katsina ɗauke da shirin ko kun san. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis biyu ga watan disamban shekara ta 2021 wanda daidai 26 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan disamban shekara ta 1945 aka raba kasar korea zuwa kasashe biyu kafin yakin duniya na biyu dai kasar japan ce ta mamaye kasashen gabashin asiya inda daga ciki har da kasar koriya amma bayan ta sha kashi a hannun sojin kawance waɗanda suka hada da amurka tare da soviet a shekara ta 1945 sai kasashen suka fara wasu sanyin faran asiya waɗanda japan take iko da su a baya a lokacin tare da soviet ta mamaye bangaren arewacin koriya yayin da amurka kuma ta mamaye bangaren kudancin kasar sannan kuma a rana irin ta yau bayan wani taruwan da aka gudanar a birnin moscow an tabbatar da bata raba koriya zuwa kasashe biyu wato koriya ta arewa mai biyan tsarin gurguzu da ke karkashin tarayyar soviet da kuma koriya ta kudu mai biyan tsarin jari hujja na kasashen yammacin turai masu saurari ko san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu watan disamban shekara ta 1956 fidel castro tsohon shugaban kasar cuba ya fara gugurmayar kwatar 'yancin kasar cuba daga hannun shugaba batista wanda ya zama dan koran amurka yunkurin farko bai sami nasara ba domin kuwa amurka ta murkushe yunkurin kuma an kama fidel castro an ɗaure shi sai dai bayan wani lokaci an kore shi daga kasar cuba duk da haka fidel castro bai ja da baya ba domin kowa ya sake hada sabbin mayaka a shekara ta takwas ya kai farmaki a kan gwamnatin cuba tare da kwaci iko da kasar daga hannun shugaba batista da farko dai fidel castro ya rike mukamin firaminista a shekara ta 1959 sai kuma shekara ta 1976 ya zama shugaban kasar cuba fidel castro ya rike wannan mukami dai har zuwa shekara ta 2006 a lokacin da tsufa ya riske shi da kuma rashin lafiya wanda hakan ya sa alatilas ya mika mulkin ga raul castro da karshe bayan fama da rashin lafiya fidel castro ya rasu a ranar 25 ga watan nuwamban shekara ta 2016 yana da shekaru 90 a duniya da ƙarshen masu ware kun san cewa yau ce ranar bigotin disamba wadda rana ce da aka ware domin yaƙi da bauta a duniya manufar ware wannan rana ita ce dai tabbatar da daidaito a tsakanin dukkanin 'yan adam ba tare da la'akari da launin fata ko kabila ko yankin da suke rayuwa ba.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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma bakwai da biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jagoran jinjin hali musulunci na iran ya ce masu raya kare haƙƙin bil'adama a duniya suna goyon bayan saddam hussein a cikin ta'asar da ya aikata a ƙasar iran mutane biyar ne suka yi shahada sannan wasu kimani 130 suka ji rauni a hare-haren yahudawa kan falasɗinawa a watan da ya gabata gwamnatin kasar habasha ta ba da sanarwar dawo da ikonta a kan garin tarihi na lalibela yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jin hali musulunci a nan kasar iran ayatollah said alil khamenei ya bayyana cewa a lokacin da saddam hussein na kasar iraki yake aikata ta'asa da ya aikata kan mutanen kasar iran kungiyoyi da kasashe masu raya kare haƙƙin bil'adama a duniya suna goyon bayan abin da ya aikata shafin yanar gizo na labarai na ofishin jagoran ya bayyana haka a labarin da ya sanya a shafin a yau alhamis na wata ganawar da jagoran ya yi da kwamitin shahidai dubu uku na garin ilam a ranar talatin ga watan aban da ya gabata jagoran ya kara da cewa a lokacin da sojojin saddam hussein suke barin wuta da bumabumai kan filin wasan kwallon kafa na garin ilam a ranar 23 ga watan bahman na shekara ta 1365 hijira shamsiya saddam hussein ya yi haka ne tare da goyon bayan wa'annan kasashe da kuma kungiyoyi masu raya kare haƙƙin bil'adama a duniya da ƙarshe jagoran ya buƙaci masu rubutu da magana su yi rubutu ko su yi magana su faɗa wa duniya irin ta'asar da Saddam Hussein ya aikata a lokacin da sojojinsa suka yi ruwan bama-bamai kan filin wasanni na garin Ilam inda suka kashe dubban 'yan wasa da masu kallo. Don haka dole ne duniya ta san wannan ta'asar wace ƙasashe masu raya kare hankin bil'adama suka yi gum da bakunansu a kansa. Banda kisan mutane a filin inji jagoran sojojin Saddam sun shiga gida-gida inda suka kashe mutane da dama daga ciki hadda shahid rizayi najad a gaban matarsa da kuma karamar diyarsa kamfanin dilancin labaran falasɗinawa fa ya nakalto cibiyar yada labarai na falasɗinawa tana ba da sanarwa a safiyar yau alhamis kan cewa a cikin watan nuwamban da ya gabata na wannan shekara ta 2021 jami'an tsaron gwamnatin harbi kasar isra'ila sun kashe falasɗinawa biyar daga cikinsu har da ƙananan yara guda biyu rahoton ya kara da cewa falasinawa 133 ne suka ji rauni sannan sun kama falasɗinawa 199 a yankin yamma kogin joda kadai a cikin watan cibiyar ta kara da cewa a cikin watan nuwamban da ya gabata hamje kasar isra'ila ta rusa gidaje da wuraren kasuwanci na falasinawa har 54 banda haka yahudawan da ba jami'an tsaro ba sun farwa falasinawa har su 56 a cikin watan har ila yau yahudawa 1629 ne suka keta hurumin masallacin al'aksa suka shiga cikinsa suka kuma kori falasɗinawa goma daga masallacin sai kuma a cikin watan da ya gabata ne gwamnatin haramta kasar isra'ila ta kuduri aniyar gina gidaje wa yahudawa a filin saukan jiragen sama na birnin kudus wanda ake kira kalandiya har guda dubu goma sha ɗaya gwamnatin kasar habasha ta ba da labarin cewa sojojin kasar karkashin jagorancin babban kwamandansu kuma firayim ministan kasar abi ahmed sun dawo da ikon gwamnati a kan garin lalibela wani wurin tarihi mai muhimmanci wanda yake karkashin kula na majalisar ɗinkin duniya wanda kuma 'yan tawayen tigray suka kwace a cikin wata agustan da ya gabata kamfanin dilancin labarun reuters ya ce garin lalibela dai yana dauke da coci-coci na tarihi da kuma wurare masu tsarki na miliyoyin kiristoci na kasar ta habasha banda haka ofishin firayim ministan kasar ta habasha ya ba da labarin dawo da ikon gwamnati a garuruwa da dama a lardin amhara har ila yau a wani labarin kuma ministan harkokin wajen kasar china wang yi ya isa birni addis ababa babban birnin kasar a jiya laraba a daidai lokacin da kasashen yamma suke farfagandan cewa babu aminci a birnin yi ya gana da tokaransa na kasar habasha a jiya laraba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran an gurfanar da tsohon firaministan kasar lesotho thomas Tabani a gaban wata babbar kotu saboda zargin kisan matarsa ta farko jim kaɗan kafin ya karbi shugabancin gwamnatin kasar a shekara ta 2017 shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa an karantawa tsohon firaministan zargin da ake masa dangane da kisar matarsa ta farko lipolelo kwanaki biyu kafin ya hau kan kujerar firaministan kasar a cikin watan yunin shekara ta 2017 tare da aika mata 'yan ta'adda wa'anda suka kashe ta labarin ya kara da cewa 'yan sanda masu gabatar da kara sun faɗa wa alkalin kotun kan cewa thomas tabane ɗan shekara 82 a duniya ya sa an kashe matarsa ta farko kwanaki biyu kafin ya hau kan kujerar firaministan ƙasar sannan ya ba wa makasanta maloti 400 wanda ya daidai da euro 21 don kisan matarsa har ila yau an zargi matarsa ta yanzu da hannu a cikin kisan sai dai thomas tabane da kuma matarsa duk sun musanta zargin da ake masu a bangaren wasanni kuma kungiyar bebaye ta kasa da kasa ta amince da kasar brazil a matsayin mai daukar bakuncin gasar olympic ta bebaye karo na 24 kamfanin dilancin labaran iran press ko ip a takaice ya bayyana cewa kungiyar bebaye ta kasa da kasa ta bayyana haka bayan wani taron da ta gudanar a kasar switzerland inda ta amince kan cewa za a gudanar da gasar olympic ta bebaye na wannan shekara ta 2021 a cikin watan maris na shekara mai zuwa wato 2022 a kasar brazil taron bebayen karo na 48 wanda aka gudanar a birnin loisan na kasar switzerland ya buƙaci kasar brazil ta shirya wa daukar bakoncin gasar ta bebaye karo na 24 har ila yau kungiyar wasannin bebaye ta kasar iran ta ba da sanarwar cewa za ta halarci gasar ta olympic ta kasar brazil kamar yadda aka tsara da ƙarshe taron bebayen ya zaɓi sabon shugaban ƙungiyarsu na wasu shekaru masu zuwa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla Tahir Amin a gaishe ka da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na gaba na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a saurari, Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwan masu jan hankali na kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin ƙwaryar shirin idan masu suna biye da mu a makon jiya mun taɓo muku kaɗan daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali da ke garin shiraz inda muka bayyana muku cewa birnin shiraz yana daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin fars a ƙasar iran to sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya mana halinsa amma yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya inda muke magana game da ɗaya daga cikin wuraren yawon buɗe ido masu ɗaukar hankali da ke birnin na shiraz wato kabarin shaharar mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna hafiz shirazi waƙoƙin hafiz shirazi suna daga cikin waƙoƙin da al'ummar iran suke so sosai domin kuwa gazaliyat ɗin shirazi sananniya ce sosai kuma yana daga cikin shahararrun mawaƙa da suka yi tasiri sosai a ƙasar iran da kowa yake girmamawa kuma an tarjima waƙoƙinsa da suna daban-daban a ƙasashen turai kuma daga cikin zakakuran mawaƙan adabi na duniya hatta ma a ɓangaren turai kabarin hafiz yana birnin shiraz ne babbar hedikwatar lardin fars a kudancin kasar iran da ke yankin Hafiziyya a wani wuri mai cike da kamshin furanni kabarin hafiz shirazi yana daga cikin muhimman wuraren da ke daukar hankalin masu son yawon bude ido da dama daga cikin masu ƙaunar raƙoƙi da irin tunanin hafiz a iran da ma ƙasashen duniya daban-daban suna zuwa ziyarar wannan wuri na adabi a cikin shekara ta 856 hijira kamariya shamsuddin muhammad yagmayi minista a gwamnatin farisa a karon farko ya gina kubba a kan kabarinsa wato tulluwa a kan kabarinsa kuma an yi masa gyare-gyare a zamanin gwamnatoci da suka gabata wanda sai a shekara ta 1314 jira shamsiya aka sake gina hubbaran da irin wannan tsari da ake ganin shi yanzu haka. akwai ahali shirazi wani mawaƙi mai zaƙin murya yana da baitoci dubu goma sha biyar a cikin diwanin waƙarsa kuma ya rasu ne a shekara ta hudu hijira kamariya inda aka bizne shi a ɓangaren arewa da kabarin hafiz shirazi har ila yau a bayan kabarinsa akwai abubuwan sana'o'in hannu na mutanen shiraz kamar zabba ƙirar hannu da kuma kayayyakin tsaraba na gargajiya da ake sayarwa a wajen To ma saurare kada ku sha'afa wannan shi na muleka Iran yana zuwa muku ne daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kuma muna bayani ne game da irin muhimman wuraren tarihi da ke birnin Shiraz na kasar Iran. Yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya. Kuma har yanzu dai muna nan a birnin na Shiraz ne inda a wannan karan za mu yada zango a Takti Jamshid ɗaya daga cikin muhimman guraben tarihi na ƙasar Iran. matattarar takta jamshid tana da nisan kilomita goma da arewacin birnin mardush kuma kilomita hamsin da bakwai da birnin shiraz cibiyar birnin fars da ke kudancin iran hukumar kula da ilimi da kayayyakin tarihi ta majalisar ɗinkin duniya unesco ta sanya matattarar takta jamshid a cikin jerin abubuwan tarihi na duniya kuma ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon buɗe ido a lardin fars har ila yau ana yi wa takta jamshid lakabi da Persepolis wani yanki ne mai daɗaɗɗen tarihi da al'adu na ƙasar Iran wanda aka gina wanda aka gina wurin bisa umarnin Darvish a shekara ta dubu ko kuma a shekara ta ɗari biyar da goma sha takwas miladiya. Matatar lambun Takta Jamshid tana da kimanin faɗin mita murabbi'in dubu ɗari da ashirin da biyar kuma tana ɗaya daga cikin katafaren gine-gine da ba shi da tamka a zamanin daular Hakamanishiyan a mataki na ƙasa da ƙasa. Dr. Jamshid wata alama ce da ke nuna irin fasahar kirkire-kirkire ta ƙwararrun maginan Iraniyawa da suka yi amfani da al'adun mutane daban-daban kamar mutanen Masar, Girka, Armenia da suka kasance a ƙashin daular Hakamanishiyan. Daga cikin fada mai girma a matar Dr. Jamshid ita ce fadar a fadana wadda take da turaku masu ban mamaki da ɗaukar hankali wanda har yanzu yana nan a tsaye kan kafafunsa ita dai fadar a fadana an fara gina ta ne a zamanin darwish babba kuma bayan shekaru talatin a kammala a zamanin babban kwamandan hushiyorish ginin ɗakin adana kayan tarihi na hahamanish da ke matarar jamshid ɗaya ne daga cikin tsoffin gine gine tarihi a ƙasar iran wanda bayan sake gyara shi aka keɓance shi aka mai da shi ya koma a matsayin wajen adana kayan tarihi wasu daga cikin guraben da aka samu sun fito ne daga bincike-bincike da dr jamshid ya yi a wannan wajen launukan da ake iya gani a jikin katangar gidan adana tarihi kamar yadda masana tarihi suka bayyana cewa launin rawaya da ja da ake amfani da su an ɗauko su ne daga matattarar ta takti jamshid to ma saurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibin daga aya a nan sai a wata sadarwar za ku ji mu da da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da kunke cewa ku huta lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin na yanar gizo akan shafin mu ko akan adireshin mu na www.hausatv2.ng Shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, ai saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa amir badi'i shine mawaƙinmu na gaba wanda ya tsara mana waƙa da za mu ji a cikin wannan shiri da za mu gabatar muku da fatan masu haskanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. پیمانه ها زان میکیدن پیمانه ها اندر نگنجد خوردن باد بران و گل و چون گل گلان بشکفتن با منکران سفر همچون خزان سردم همچون خزان سردم understand گلزاره چون گل شکر دیگر در To an gaishe ka a ba sami a cikin wani waka da ka gabatar. Masu sun amfana kuma ta gamsar da su kuma anan zan na zamu shirin gan lokacin da aka ɗira mana ya kawo jiki a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da wani sabon shirin kuma na gayyatar zuwa ga shafin mu na intanet wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. باشی کنارم دار و ندارم این لحظه از یادم نمیره میخندی میخندم چشمامو میبندم قلبم با رویات درگیره بی تو قلبم میمیره اگه باشیم با هم نمی کنی To ma saurare ya zama wajibi mu ban kwana da ko a nan gan lokacin da aka dirma ya kawo jiki amma din tahir amin da kusa labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku yi ni lafiya kuma ana ci gaba biyan shirye-shiryen mu da muke yada a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng Música